yar tsintuwa littafi na biyu kuma littafi na ƙarshe godiya da yabo ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ya bani iko da dama na shigo cikin littafin ramlat yar tsintuwa littafi na biyu kuma littafi na ƙarshe babi na ɗaya dama ai na faɗa muku labarin ɗin ɗan takaitacce ne gajeren labari ne amma dai ya zo da salo na daban wanda na tabbata labarin ɗin zai nishaɗantar kuma zai faɗakar zai ilmantar zai wa'azantar haka zalika kuma a gefe guda ko dama an ce dan haƙin da kare yana shi zai tsole maka idan ka to gashi dai ramlar dai ta zama musu wani abu to a inda muka kwana dai a littafi dai da gudu ta shiga mota hankali jikinta ya ɗauki rawa sai raba ido take yi tana kallon mutane to a ci gaba da labarinmu na littafin yar tsintuwa littafi na biyu littafi na ƙarshe kuma babi na ɗaya zaune take a cikin mota har lokacin hankalinta ba a kwance yake ba gani take kamar yanzu kama ta za a yi kallo dai za ka yi mata ka gane alamun mara gaskiya ce wata mata da take kusa da ita ta fahimci halin da take ciki ramlar ta kura wa matan ido lokacin da matar ta juyo kawai sai ramlar ta kau da kanta da sauri suka sake wa junan su kallon tuhuma mota ta cika direba ta da mota suka wuce a makaranta ko komai ya rikice wa ɗalibai sai fitowa suke yi suna yin gida al'amarin da ya ɗaure wa malaman makarantar kai kenan waye ya wannan mummunan kisa ita ce tambayar da suke wa junansu malamar ce ta tabbatar musu da ta ga abin da ya faru tun daga farkon haɗuwarsu da yarinyar nan da ramlat a lokacin da za ta shiga ofis ɗin yanayin yadda ta ga yarinyar nan ta tabbatar mata da cewa ba ta da gaskiya ba masu gaskiya ba ne wasu-wasu al'amari ya yi nisa labari ya wasu a gari har gidan sarki a fusace ya nufi wani kango wurin da aka ajiye ashirar daure yake a jikin kujera yana zuwa ya masa mummunan mari yana mummunan yanayi kasancewar dukan da ya sha kujera aka aza wa sarki ya zauna suka fuskanci juna da ashirar, hannu ya sa ya dago kansa shiru ya yana kallonsa cike da gadara ji yake kamar ya sa hannu ya shaƙe shi murya ƙasa ƙasa yace ce ashirar me yasa ka zaɓi mutuwarka akan rayuwarka wannan yarinya wace ce ita kuma me yasa take kashe mana mutane sarki ne ya magana a fusace shiru kake ji kamar ba zai amsa ba da kyau na san ko baka bani amsa ba to zaka zaka bada amsa don wannan ya nuna sa da yatsa ashiru bai dago kaiwa zai gani kanwarsa humrar ne daure a cikin wani irin yanayi an cin kuɗe ta an tunkuɗo ta da ƙarfi aka turo kofa ta faɗi gabansa da sauri ashiru bai ce ba matsala ai za yi magana don ita aiko yana ganin ta ta faɗo gabansa da sauri ya ce a'a a'a da Allah kada ku taɓa mini kanwata na yarda zan gaya muku wace ce yar tsintuwa nan take ko ya fara ba su labarin kaba ya gaya musu daga ƙarshe ya ce kai babana ne kuma dole zan sanar da kai bayan ranka ba kai kaɗai ba kai ma nan zuwa lokaci kaɗan ramlat za ta zo domin ta kashe ka na tabbata ba za ta bar ka ba na san dai kana da masaniya akan alhaji isham kana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da goyon baya aka kashe wannan bawan allah Sarki ya shiru zuwa wani lokaci sannan ya miƙe tsaye ya kalli fadawan shi ya ce ku ci gaba da azabtar da shi sai ya faɗa muku inda yarinyar nan take. Umrar ta fashe da kuka ta faɗa jikin yayanta da gyar suka cire ta suka fidda ita. Tana fisge-fisge aka wuce da ita tana kallo aka ci gaba da dukan yayansa yayanta da manyan itace. Wannan kenan. A sanyo Yobe State kuwa bayan mota ta sauke su suka fiffito kowa ya ɗauki kayan shi ya ƙara gaba. ita matar ta je gefen titi tana jiran mai Sannunki, sannun ki anti da sauri ta jiyo jin muryar da ta yi murmushi ta yi kafin ta ce wace ce ke ramlar ta ce diyar ki ce matar ta ce hmm. baki yi karya ba yarinya saboda na san na haife ki amma wace ce ke ramlar ta ce idan na faɗa miki ba za ki kashe ni ba dariya ta yi kafin ta ce banda abin ki wace uwa ce za ta kashe yarta akan ta ba ta labari wani shi'umin murmushi ramlar ta yi kafin ta ce ni marainiya ce ba ni da kowa sai ke na biyo ki ne anti saboda ban san inda zan je ba shi yasa na biyo ki anti ban san inda zan je ba dan Allah kar ki cutar da ni kin ji na miki alƙawari idan muka je gida zan miki zan baki matukar mamaki zaki ji labari na shiru tana kallon baki Ramlat anya ko wannan yarinya ce ita kanta wannan maganar da take ya take a zuciyarta ta magana kafin ta ce okay to mu je gida amma ya sunanki ta ba ta amsa suna na Ramlat anti hannunta ta rike suka tare nafiyar zuwa unguwar sabon gari da zuwan su gida matan ta ɗauko abinci da ruwa ta ba wa ramlar dama yunwa take ji kamar me sai da ta ci ta koshi yadda take so ta sha ruwa ta wanke hannu matar ta ce to yanzu dai kin ga wannan gida nawa ne kuma ni kadai nake cikinsa mm, na gaji gidan nan ne a wurin mahaifina da ya rasu shekara ɗaya da ta gabata mu biyu ne a wurin mahaifinmu daga ni sai yayana umar wadda an kashe shi sanadiyar ceto abbanmu da ya je lokacin da 'yan adawa suka kama masa farmaki don kawai yana suna son su mallaki wani babban filin shi da yake ƙauyen gurma sun kashe min abbana da ya umar mahaifiyata kuma tara su ne sanadiyar hawan jinin da ta kamu da shi bayan mutuwar abbana wannan ne dalilin da ya sa na ce ba zan yi aure ba sai na ɗauki fansa akan waɗanda suka kashe min iyaye ikon Allah gashi an samu wata kankanuwar yarinya ta kashe wasu azzalumai biyu a cikin ƙauyen gurma waɗanda suna ɗaya daga cikin waɗanda nake son ɗauki fansa a kansu daga ƙarshe matan ta ce suna na shu'uma wannan shine kaɗan daga cikin labarina guntun hawaye ne suka zuba wa ramla ta yi ajiyar zuciya ta ce anti idan na ce miki ni ce waɗanda na kashe waɗannan mutane biyu za ki yarda kuwa matan ta ɗan katse fuska bata gane me take nufi ba ramla ta ce anti da shi umar kika ce ko to ni ce wadda na kashe mutanen da kike magana a ƙauyen gurma wani kallo mai cike da mamaki shi umar ta yi mata ta ce ramlat wai ke wace ce ma Kun me yasa kika kashe su kuma me asalin labarin ki a duk lokaci guda ta zero mata waɗannan tambayoyi ramlat ta yi ka sake cike da hawaye ta ce antini ma waɗannan mutane su suka kashe min iyayena akan mahaifina ya ƙi ya ba su goyon baya su cinye wani fili na marayu da yake ƙauyen Gurma, wadda haka ne yasa suka yi mitin daga ƙarshe suka yanke shawaran kawar da shi. Ba zan taɓa manta wannan rana ba, ranar da suka ƙona iyayena a cikin mota, ranar da za mu je wurin. Wurin da za mu je, na jima ina marmarin zuwa wurin a rayuwata, daga haka na sha alwashi duk lokacin da na girma zan ɗauki fansa akan cutar da iyayena da suka yi. wannan shine kaɗan daga labari na ajiyar zuciya shi umma ta ce lalle ramlat ya zama dole a gare ni na taya ki ɗaukar fansa domin mahaifinki ne ya rasa rayuwarsa akan kwato mana haƙƙinmu da da ya je yi to wannan fili da kike gani yi magana filinmu ne ni da ɗan uwana tabbas mahaifinmu ne ya bar mana wadda a halin yanzu shine aka gina wannan makarantar da yake cikin ƙauyen gurmade Ramlat ta tashi ta zauna kan kafafun Shiuma tana kuka ta ce ke haƙuri. Yanzu ki je ki wanka ki samu ke bacci. Idan kin farka ki zo mu zauna mu yi shawara yadda za mu bi mu bullo mu azzaluman nan. Ramlat ta ɗago ta ce kamar su waye kenan anti. Shiuma ta ce sarki murtu da honorable. Babu musu sukan su suka gama magana. suka yi wanka suka canza kaya alwala suka yi suka yi sallan azahar sannan suka kwanta daga lokacin ramlar ta gane cewa shi umma musulma ce kwance suke suna hiran su ta duniya daga nan ba ta dauke su misalin karfe hudu suka tashi suka yi sallah shi umma ta jawo ramlar ta nuna mata wasu wurare a cikin gida domin gida ne babba mai manyan itatuwa da wurin hutu da duk wani maboya da wani lungu na gidan ta nuna mata suka samu inuwa mai sanyi suka zauna suna shirya planning din da za su yi da yadda za su bi domin su cimma burinsu. Ramlat ta ƙara samun kwanciyar hankali fiye da zamanta a gidansu Ashraf. Haka yasa ta sake jikinta sosai da antisho Umar suka gama Margariba ta gabato suka yi sallah suka ci gaba da aikinsu na gida tare da alwala suka yi sallah bayan sun idar da sallar isha'i ne daga nan suka fara shirin bacci idan ka ga shi umar da Ramlat za ka rantse da Allah uwa da ya ce. Hmm. Washe gari da safe ya kasance kamar kullum labarin mutuwar manyan manyan yaran sarki murtu ne ya samu honorable tafiya ya shirya ta musamman shi kadai sai kuma direban shi da escort ɗinsa guda zuwa gaisuwa a ƙauyen gurma babbar motarsa a ajiye take a harabar gidan shi direbansa ne kadai yake jira za su wuce a can gidan antishi umma tun da safe suka tashi inda Ramlet, dama tun daren jiya sun gama tsara komai Ramlet tana sanye da farar riga mai rajin baki sai kuma siket ɗinta na yara shi umma tun daga ƙasa har sama komai nata baki ne ta yi shigan baƙaƙen kaya banda ta babu abin da ka iya gani a jikinta sun zo daidai hanyar da honorable zai biyo suka ɓoye kan wata bishiya tun daga nesa suka hango motarsa wata kaza na shu'uma na ta sake ta yanka ta ta zubar da jinin kazar din a jikin ramlat gaba ɗaya rigar ramlat ya lalace da jini da sauri ta je ta kwanta akan hanyar titin nan kamar gawa direba na karisowa honorable "Da ce dakata mana usman ba ka gani ne ka taka birki na ce ya ja birki ji kake ki suka fito honorable ya ɗora hannunsa a jikinta ya ji ko numfashi ba ta yi ya duba ko ina babu alamar mutum ɗauko ta ya cike da tausayi ce usman mu juyar da motar nan mu je asibiti da sauri tukun direba ya riba suka koma har lokacin rungume da ita yake tamkar yarsa ce jimawa kaɗan zai kai dubansa gare ta shi umar da take biye da su tana ɓoye tana gani da sauri ta fito ta samu mai nafir ta bi su a baya ta masa kwatancin inda zai kai ta ba a fi minti biyar bai kai ta kofar gidan honorable ta ba shi kuɗi ya tafi tana tsaye tana ƙare ma gidan kallo har lokacin fuskanta a rufe take ta nufi kofar gidan tana kaiwa mai gadi ta ci karo da shi da matar honorable za ta fito da mota da sauri ta koma baya gabanta na dukan uku uku ta zuya ta mai da hankalinta kan titi kamar bata san da gidan ba sai da ta daina ganin motar Allah sarki sai da ta ga motar ta yi nisa sannan ta juyo ta kutsa kai cikin gidan tafiya take sumsum kamar mai gaskiya tana kaiwa bakin kofa ta shiga falo ta ji an ce dakata malama wace ce ke ta tsaya ta wuri guda ta ita bata tafi ba kuma ita bata juyo ba bata ce kala ba tsawa ya daka mata malama magana nake da ke abokinsu ne ya baka fadar sai ce a'a labbo na raba ka wallahi ina raba ka ka manta alhaji ya ce zai yi bakuwa yau hannu ya ɗaga a baki ya sa ya ce na shiga uku babu shakka wannan kayan alhaji ce murmushi ya kirkiro ya ce hajiya da allah ki haƙuri ban zata ke ba ce dama alhaji ya sanar da mozuwanki kai kawai ta girgiza musu ta kama hanya zuwa cikin falo labbo ya ce na gode na gode wa allah yau da na rasa aiki na dariya abokin shi ya ce ha ba labbo ai kai daga ganin irin wannan shigan nata komai a rufe ba sai an faɗa maka ba ka san rabar alhaji ce labbo ya ajiyar zuciya ce Allah ya sa mu dace tsaye take a falo tana raba ido inda za ta shiga wannan ɗaki ta fito ta faɗa wancan kasancewar gidan babu kowa don haka har ta faɗa ɗakin honorable daga bakin kofa sanyin AC ya fara ɗebanta da tsoro-tsoro ta kai idanunta kan wasu fayil-fayil da suke ajiye akan wata babbar akwatinsa. lokacin da ta duba fayil din na gidaje ne da filaye har da kamfaninnukansa nan da ci gaba da bincike sai da ta gama duba wannan fayil fayil din kaf ba ta gana takardun filin mahaifinta ba hannu ta sa ta bude akwatin fayil da ta gani dauke da sunan mahaifinta wannan ya tabbatar mata da cewa tabbas wannan su ne takardun filayen mahaifinta daukowa ta yi da biro da sauri ta bar dakin ta mayar da niqab ɗinta ba tare da kowa ga fitar ta ba ta tare mai nafe da ce hajiya ina za mu je ta ce sabon gari a can asibiti kuwa direct asibitin su suka je ya shigo rungume da ita hannunsa da gudu likitoci suka yi kansa ganin cewa honorable ne da kanshi ya zo da mara lafiya asibiti emergency room aka yi da ita ya sanar da likita cewa lantarta suka yi an yi mata a yi mata duk abin da ya kamata zai je wani ƙauye nan da awa uku zai dawo har lokacin honorable bai ga fiskar ramlad ba likita ya bincike bai ga kowane kwarzane a jikin ramlad ba to meye ya bata me ya bata mata jiki da jini ita ce tambayar da yake yi wa kansa ajiyar zuciya ya ce Allah ya sauwake ya fita ya koma ofishinsa bayan shu'u ma ta kai takardun gida ta ajiye ta wanka ta canza kaya kawai ta sa a tamfa ta miƙe ta yi makwaf ta ɗauki mayafi tana murmushi ta ce Allah sarki ramlat yarinya mai hankali gane suwa kuma ga wayo amma an hana iyayenta su ci ribar rayuwarta ajiyar zuciya ta ita ce to yanzu wace asibiti ya kai mini ramlat duk a zuci take wannan zance kawai ta yanke shawara bari ta fara zuwa asibitinsa ai kuwa aka je da ita da shigarta direct service din yara ta zai sai gashi bata san a wani ɗaki aka kai ramlad ba wani doctor ne ya same ta a tsaye ce malama wa kike nema ta ce ɗazun nan da safe wani babban mutum ya zo da wata yarinya a nan wadda tana sanye da fararen kaya doctor ce ko honorable kike magana ta ce eh shine ya nuna mata dakin ta masa godiya ta wuce daga shigar ta ɗakin ramlar na ganin ta farin ciki ya ziyarci zuciyarta ta tashi ta zauna ta ce to shikenan ramlar ki kula da kyau ni dai zan tafi tana ɗora hannunta da nufin buɗe kofar kenan ta ji an janye kofar an buɗe ta faɗo jikinsa har fosanta ta faɗi ya sunkuya da sauri ya ɗauko mata ce am sorry kai ta girgiza ta ce babu komai ta wuce shi kuma ya shigo ɗakin da ramlar take murmushi ya ganin da ta ganin da ya da ya ganta a farke ce sannu yarinya murmushi kawai ta yi masa jiya ta ƙara shiga ransa dokta ce ranka ya dade za ku iya tafiya da ita a yanzu mun bincika babu wani mummunan rauni a jikinta kawai dai ɗan buguwa ne da ta amma tana buƙatar hutu sosai honorable ya ce OK, mun gode sosai direban sai dauki ramlar suka fito sa ta a mota ba su wuce gida ba sai da suka je supermarket ya mata shopping sannan suka dawo gida lokacin da ya zo tarar da hajiya ba ta nan sun jima a falo tare da diyarsa guda wacce shekarunta ba su fi goma ba ana kiranta da ihsan bayan kwana biyu ihsan da ramlat suka fara shakuwa da junansu matar honorable tana nuna wa ramlat so sosai da gauna kuma in ce komai za a yi wa isan tare ake musu ita da ramlat yau dai rana ce kamar kullum ramlat dai ta tashi ranta a bace a dole sai an kai ta gida gidan wasa wasa-wasa dai har ta fara kuka ganin haka ne hajiya ta lallashe ta ta ta bari idan kawunta ya dawo zai kai ta Wani rubul na dawowa aka sanar da shi cewa ramlat ta iza kuka ta ce ita gida za ta je yasa aka kira ta ce ramlat gida za ki je ta ce eh dariya ya ce to ina ne gidan naku ta nuna masa kofar fita da yatsa da suka ɗauki dariya ganin ta bata ne ce a'a ramlat kai ki gida to yanzu ki je ki kira ihsan sai ta raka mu ko da gudu ta je ɗakin su ta kira ihsan tana bacci ta tayar da ita ta ce ta zo ta raka ta gida ihsan farin ciki take amma tana son ta san maman ramlat suka riko hannun juna suka fito duk a zaton honorable ramlar wasa take za su fita ne ramlar ta kalli hajiya ta ce hajiya sai wata rana murmushi kawai ta yi ta ce honorable to ramlat a dawo lafiya hajiya da honorable suka kwashe da dariya su dai a wasa suka ɗauki abin suka fito ya buɗe musu mota suka shiga da kanshi ya ja motar ɗin haka bude masa gate yau da kanshi yake fita suka tuka ya ce to shikenan ramlat yanzu ina zamu bi ta nuna mishi hanya duk dukkanin da aka je sai ta nuna masa a haka haka har suka je sabon gari daidai kofar gidan shi ma suka yi fakin ta fito ta rike hannun ihsan honorable mamaki ne ya kama shi suna gaba yana biye da su har gida zama ta yi a falo kwatsam ta ga ramlat tare da honorable har ma da yarsa a zuci shi ta ce lallai ramlat sai yau na ƙara shaida ki cewa ke yar halacce fuska cike da fara'a shi umar ta tarbe su honorable suwa ta kawo musu ta zuba mai a kofi shi da ɗiyar tashi isan ya karɓa yana yanki yana karɓa kuwa yana ajiyar zuciya zai take kamar ta sa hannu ta shaƙe masa wuya sai kawai ya ɗauke wuta hmm, hmm. bayan sun gama gaisawa Shu'uma ta musu godiya daga ƙarshe hawayen ƙarya ta ƙirƙiro ta ce ban san da wani irin kalma zan maka godiya ba kusan kwana uku kenan rabona da ramlar daga zuwa makaranta ban ƙara ganin ta ba na ta zuba ido na neme ta babu Allah sarki ba kuka zaki ba kamata yake ma Allah godiya da yasa yar ki bata faɗa mugun hannu ba bayan ta gama masa godiya san na zaune jikin Shu'uma duk a su mamar ramlar ce wani kallo honorable ke ma Shu'uma anya ko ban yi ban waye wannan fuskar ba ya faɗi haka a zuciyar shi ganin irin kallon da yake mata ne yasa ta sauke hesan ta tashi ta ce to ina zuwa ranka ya daɗe sai to dare ɗaki ta nufa ta bar honorable zaune a falo shi da ramlar da hesan daga shigarta ta mayar da wannan kofa ta rufe canza kaya ta yi zuwa dogon wando da ta saka tare da rigar kananan kaya kamar ta san kamar na sanyi tana zuwa ta sanya wata bakar hula ko na ina nata a game babu shakka daga ganin wannan diresin nata na san irin na ɗaukar fansa ne kuwa aka yi wata sharbebiyar wuka ta ɗauko ta ɓoye ta a cikin jikinta ajiyar zuciya ta yi sannan ta fito suna haɗa ido da ramlar ta ɗaga ma ramlar gira nan ramlar ta tashi ta je ta rufe kofar da kyau ji kake gam da sauri ta zo ta ce ramlar lafiya kuwa shi ma ta ce lafiya kenan a lokacin ne ya sake lura da cewa shu'uma na tsaye kan shi mamaki ne ya bayyana a fuskarsa karar kafin ya magana shu'uma ta ce ramlat kenan na san ba za ka taɓa manta da alhaji hisham ba wadda ka raba shi da duniya akan kwaɗayin dukiya ka dube ta da kyau ka gani wannan ramlat ce diyar gidan makiyinka alhaji hisham karamar yarinya ce amma ba za ta taɓa mantawa da kai ba a rayuwarta ta buga hannunta a kirji ta ce ni kuwa cike da hargowa ta ce ni ce shu'uma yar gidan alhaji muktar ka kashe min mahaifina akan wani kawai ya hana ka mallakar filin da ba haƙƙinka ba kuma ka kashe min yayana wadda shi kuwa ba abin da ya maka uwana da shi ne ta wuce misali jikinsa ya mutu zuciyar shi raɗau zafi yana jin kalaman shi'uma suna ƙona masa ko ina a fusace ya kanta ya hau yana dawowa kama ta da kokowa a shirye take su suka yi rangama ya jefa ta kan miro ya shaƙe wuyanta ganin haka ramlar kuwa ta yau kan tattayo kan Ihsan da sauri ta ɗora wuƙa a wuyanta madadin ya ga ta yi yunƙurin kwace kanta sai gani yayi tana dariya tana nuna Ihsan da yatsa da ya juyo idanunsa yana gane masa abin da Ramlar ke ƙoƙarin kashe masa ɗiya da sauri ya sake shi uma ya juya da nufin ya ceci 'yar shi sharaf sai ya ji shigar wuƙa cikinsa kan yayi wani motsi ta ƙara zarewa ta soka mai sai da ta soka mai wuka ɗaya ɗaya har sau huɗu ya a ƙasa yana kallon yarsa ihsan jini yana zuba yana ketowa daga ko'ina ta taso tana kiran baba baba murmushi ramlar ta da ta tuno lokacin da take kiran mahaifinta yayin da wuta ke kona su yau gashi honorable na ji yarsa na kiransa amma zafi zai tafi ya bar ta haka a can gidan honorable hankalin hajiya bai kwanta ba tun da safe honorable ya bar gida ga shi har an kira sallan zahar bai dawo ba wasa wasa har karfe uku babu labarin honorable rigima ya kaure haka zalika hajiya duk ta bi ta haukace an kira wayoyinsa kowace a kashe take tofa to yanzu dai ku bari mu koma bangaren su tashi uma da ramla domin mu gaya ke faruwa da gaggawa suka kwashe gawansa suka sa a buɗin motarsa suka ɗaure bakinsa suka ɗaure wa ihsan baki suka sata a mota shi umar ta ja mota sai kofar gidan honorable tana parking da suka jira mutanen da suke wucewa suka gama wucewa sannan suka fito suka bar mota a wurin suka tare mai keke nafir suka koma ba tare da kowa gansu ba dawowar labbo mai gadi daga masallaci kenan daga nesa ya hango motar honorable kofar gida bude bakin sa yace na shiga uku ya kuma na rasa aiki na tunda honorable ya dawo bai tarar da ni a kofar gida ba ya ƙariso gurin mota ya ga ba bai ga kowa a ciki ba hisan ko tana so ta yi magana bakin ta a rufe da gudu wani cikin gida zaune take fuska a ɗaure rashin dawowar alhaji gida shine abin da ke damunta kwatsa mai shigo falo kamar wadda aka koro a tsorace hajiya ta ɗago ta ce lafiya labba waye biyo ka yana huci ya ce ba komai hajiya wurin alhaji na zo in ba shi haƙuri tun ɗazu ya zo yana jira na ban zo na buɗe ba har na san ya fushi ya bar motan a kofan gida da jin haka hajiya bata karasa jin magana ba ta fi fi ta ture shi ta ya faɗi cikin fulawa kawai da yake zai a falon din ta fito inda motar take ma'aikatan gida suka mara mata baya da zuwanta bata jira komai ba ta bude murfin mota sai ganin ihsan ta yi ta fado kawai kamar wadda aka je ta zai tana kiran sunanta cikin gigita ihsan hannun gigita kawai Eh, son hannun ta sa ta kwance mata baki. Eh, san ta yi ajiyar zuciya ta fashe da kuka ta rungume Hajiya. Hajiya ta ce ina abbanki. Nuna mata buɗin motar ta yi tana kuka da aka je. Usman direba ne buɗe buɗin mota sai ga honorable kwance cikin jini babu alamar numfashi tare da shi nan Hajiya ta sulale a ƙasa somammiya. Take labari ya game gari aka kwashe gawar honorable da matarsa zuwa asibitinsa inda aka nufa. Al'amari da ya taɓe, to mu koma ƙauyen gurma kuma mu ji halin da Ashraf da kanwarsa suke ciki yanzu to alhamdulillah duka duka nan na kawo ƙarshen babi na ɗaya a cikin littafin yar tsuntuwa littafi na biyu sai kuma mu je zuwa babi na biyu kuma babi na ƙarshe a cikin littafi na biyun ɗin don haka nake cewa a yi sauraro lafiya a babi na biyu kamar yadda dai kuka ji na ce mu koma ƙauye a can ƙauye kuwa ina isa ramlat na tsinkayo ta suna kan gudu ta shige jeji ga ta da shegen gudu haka zalika su ma suka rufa mata baya ihu suke suna jefanta da mashi karan bindiga da na ji ne yasa na ƙara laɓewa yana tashi amma hakan bai tayar ma ramlat hankali ba gashi ne dun na na tsure kasancewar ramlat yarinya ce mara tsoro binta suke suna gudu ba su sauci sai ratsa ciyawa take tana ƙarawa a can kofar gari kuwa dakarun sarki suka bude kofa domin su je su kamo su shaida ma shugaba cewa an kama ramlat ta nan ne shi'uma kuma ta samu ta shige cikin gari ba ta tsaya ko ina ba sai gidansu ashraf ta tarar da ummansu a cikin damuwa ta rame da yake kullum cikin kuka take tunanin yaran ta biyu da aka kama ana ta azabtar da su a gidan sarki shi'uma ta yi sallama da muryarta a shage take magana ta canza hankalin shi'uma ya tashi sosai jikinta ya yi sanyi a zuciyarta take magana tare da cewar na shiga uku ba dai kashe su Ashraf da Humrat aka yi ba bayan sun gama gaisawa shi Shu'uma take tambayar ta me yasa ta a wannan hali na damuwa me ke faruwa Umma ta kwashe labari ta faɗa mata ajiyar zuciya Shu'uma ta yi kafin ta ce ki daina kuka kuma ki ɗauka daga yau damuwanki ta kau kuma Ramlat tana nan a raye daga yanzu zuwa wayewar safiya na miki alkawarin fitowa da ashirar da kanwarsa daga gidan azzalumin sarki cike da farin ciki umma ta rungume shi umma ta ce duk da ban san wace ce ke ba dole na miki godiya kuma na miki alkawari idan kika tabbatar da maganan da kika faɗa zan baki duk abin da kike bukata na rayuwa dariya ta yi haɗe da murmushi ta ce kwantar da hankalinki umma da sannu zaki san wace ce ne wannan kenan a can jejin gurma kuma jeji ne mai hatsari jejin da ke dauke da mugayen ababuwa a cikinsa ne ramlar take ta ja mutanen sarki murtu domin kawai ta ɗauki hankalinsu shi umar ta samu ta shiga cikin gari gajiya ta fara kama ramlar gashi harbin ta ake ta yi da kifiyoyi tana kaucewa ta nemi inda za ta buya. ta rasa juyowa ta yi ta kalli dakarun da suke biye da ita hawaye ne kawai ke zubowa idon ta fashe da kuka domin ganin taron da bata saba ganin irinsa ba kuma duk ita suke bi kuka take tana gudu tana kiran anti Umma da bara ta faɗo mata ciyayi kawai wani ice ta ɗauko a cikin kwalambar ruwan da yake wurin jikinta duk ya ɓaci a nan suka samu damar kama ta isowarsu kenan babbansu daga cikin su ya wanke ta da lafiyayyen mari sai da jini ya fito daga bakinta wani irin yanayi da ta ji ya sake marinta ya taso daga cikin su ya dora ta ya dago ta sa ta akan doki suka biyo bayan shi sai fadan sarki aka sauke ta jama'ar gari kowar shiga suke gidan sarki domin su ga wace ce wannan ramlar din fadawa suna shigowa sarki ko cike da gadara ya sauko daga kujeransa ya zo dab da ta ya tsaya ya dora ta ya tsaya an dora ta akan kujera dago kanta yayi ya ƙare mata kallo ido cikin ido ji yake kamar ya sa takobi ya cire mata kai sai ya girgiza kai domin ganin yayi ta yi kankanuwa a zuci kuma ya ce san bai dace a ce kalar wannan yarinya ne ta aikata wannan mummunar kisan ba matarsa kuwa da ta ji labari an kama ramlat tana zuwa a zuciya ta daga hannu za ta wa ramlat mari sarki ya daga mata hannu ya girgiza kai ya ce wannan ba shine huce haushi ba ba na buƙatar kowa ya sake dukanta ina so a sanar ma gari cewa gobe karfe goma na safe ina buƙatar kowa na jama'a na a mujami'a domin ganin yadda za a yanke wa ramlat hukunci ita da mai leƙen asirinta wato humra daga ƙarshe ya ce a tafi da su wurin zakadiya a yi mata wanka a canza mata kaya kuma a bata tsaro mai tsanani Ashraf da ya samu labarin an kama Ramlat kuma gobe za a mata hukunci gaban jama'a ya san babu shakka kashe Ramlat zai yi domin ya san ya sanar da hukumar yobe na 'yan sandan su cewar an kama wacce ta kashe honorable ramlet na ganin sun yi kanta ta ce to mu je zuwa washi gari da safe kamar kullum yau ce ranar aka gayyato al'umma kamar yadda sarki ya ba da umarni hatta shugabannin wasu ƙauyukan da suke kusa da Goma duk suka halarci gidan Sarki Murtu domin ganin hukuncin da zai yanke akan wannan yarinya da ke kisan da ko babban mutum ba zai iya yin shi ba. Fadar sarki ta cika ta make, al'ummar gari kuwa suna daga waje sun yi asambilin kowa jira yake a fito da ramlar domin su ga wani hukunci za a yanke mata. Zaune take kan kujera tsakiyar fadar sarki kowa ya yi tsit ana sauraron bayaninsa. shi Uma da take tsaye a cikin taro hannunta dauke da wani abu cikin farin kyalle takure take sarki da ido takure sarki da ido tana sauraron jawabin da yake a bangaren umma kuwa ƙaramin kasko ne a hannunta a cikinsa kuma akwai barkono zalla a asirce take ta zubawa a cikin fadan ba tare da kowa ya lura da abin da take ba kasancewar kowa ya mai da hankalin shi ga sarki a wurin sarki ƙarisowar sojojin yobe wurin ne sarki ya miƙe tsaye da nufin fita waje domin gabatar da ramlat a idon kowa a yi mata hukunci kafin yankewa ɗaure take da igiya an rufe mata ido da baƙin abu bata san inda kanta take ba lokacin shi na ganin haka ta fito da abin da ke hannunta aiko tana budewa kuwa ta hulla shi a tsakiyar taro ai mai zan gani ashe da kakkin yaji ne a ciki take wuri ya murtuke da yaji wasu kuwa idanunsu ya fada a bangaren umma koma tana ganin haka ta kunna wuta tana kunna wuta ta saka ta sa kaskon nan ta zai turaren yaji ya tashi hayaki ya turnuke fada wuri ya yamutse mutane suka fara guduwa ramlar na ganin haka ta ba shaka ta ba ta san aikin shi ne mu jiki ta ta sulale ƙasa ta kama rarrafe tana bin kafafun mutane har ta ɓace a cikin taro shi umar tana ƙoƙarin ratsa mutane tana so ta kai inda sarki ke tana dab da shi suka yi ido hudu kafin ya aikata wani abu ta watsa masa yaji a ido ta sa hannu ta toshe masa baki ta ja shi zuwa wani wuri na daban suka ci gaba da fafatawa bangaren umma kuwa da harin wurin su ashirar ta nufa ta tarar da dakarun sarki sun sun bare wuri kuwa da dama kasancewar abin da ke faruwa a wurin babu kowa ta kansa yake umma ta fito da ashirar tuni humrar ma sama da ƙasa ba su same ta ba a can fadar ganin kuwa abin ya ci tana ne sojoji da suka zo suka fara dukan mutane har da bindiga sama aka harba take wuri ya ƙara rikicewa da yake haka kuwa suka fara guduwa ganin haka ne umma ta sa kuka ashirar bai ja hannun ta ce umma ki zo mu gudu ta daka mai tsawa ta ce ba zan tafi ba idan ban ga humrat ba ya ce umma ki zo mu tafi na ce miki na san a kanmu dai kaɗai ramlar ta miƙa kanta a hannun sarki ba wai kama ta aka yi ba kuma ba za ta bar wannan gida ba har sai ta da humrat ki zo mu je mu tafi ya ja hannunta kuka take tana kiran yarta humrat suna fita daga gidan kamar inda aka haka tashi bom ɗin haka suka gidan sarki ya kama da wuta babban tashin hankali kenan fadawa suka nemi sarki babu shi ba alamar shi suka shiga saran mutane wasu kuma suna harbin mutane da bindiga yayin da kuwa su ashiram ne suka gida suka tarar da humrat a kwance kamar gawa ramlat ne ta ɗora ta kan jikinta tana kuka ba kaɗan ba umma na ta yi mamakin fitowa da ramlat da humrat ta yi a gidan sarki a firgice umma ta yi kanta da sauri ta ce umma sun kashe min yata umma ta shiga zizziga ta tana kiran yata dan Allah kada ki mutu kada ki mutu ki tashi da ta ji wani irin yanayi ya dago da ita ta kalle shi ta bude baki za ta yi magana ya riga ta yace ramlat me ya samu humrat ta mutu ne girgiza kai ta kafin ta ce wani ne ya harbe ta da bullet yayin da na je kwace ta a gidan sarki ashirbe ciro umma daga jikinta yana lallashin ta yace umma bata mutu ba harbi ne aka mata kuma za ta tashi da yardan abin bauta a yanzu ba mu ga ta zama ba dole mu fita mu bar garin nan na san yanzu ba da jimawa ba dakarun sarki za su zo nan gare mu raran da umma ta masa ne yasa ya soke kai ya ce lallai kam haka ne wato mu tafi mu bar ta anan tunda mu muna so mu tsirar da rayuwar mu girgiza kai ya ce ba haka nake nufi ba umma ki fahimce ni mana ni zan goye ta a bayana mu gudu mu bar garin nan bayan sun shirya tsab ashirab ya ɗauke da ya goye ta a bayan shi suna fitowa suka ci karo da shi, umar ta goye wani abu a bayan ta wadda yake rufe da bakin mayafi da gudu ramlar ta zai ta rungume ta ta ce anti da fatan da kin gama da wancan azzalumi murmushi ta ta ce alkawari na ɗauka babu wanda zai kashe sarki sai ke da kanki don haka ya sa na ce ba zan kashe shi ba Satoshi shi ne na goyo shi a baya domin na zo miki da shi ki ɗauki fansarki Allah sarki muna nan a cikin littafin yar tsintuwa wato ramlat littafi na biyu kuma littafi na ƙarshe a babi na ƙarshe zaro ido ashirabe ya kalli shi'uma ya kalli ramlat kana ya ce yar tsintuwa ita kuma wannan waye murmushi ta ita ce ya ashiraf wannan ita ce shi'uma kamar uwa take a gare ni ita haifaffiyar nan garin ce ita ce ta taimaka mini kamar yadda na taimaka mas ka taimaka mini a nan garin aka haife ta ta rasa iyayenta da yan uwanta kamar yadda na rasa nawa ita ma haka ta taimaka mini ne har na cimma burina ya ashraf ka bata hannu ku musabaha ya bata hannu ta bashi suka gaisa da juna dago kai da umma ta ta ce kun ga ku zo mu gudu mu bar garin nan babu shakka a duk inda dakarun sarki da sojoji suke mu suke nema wata hanya suka kama ta cikin jeji tafiya suke amma hankalinsu a tashe fadi tashe suka yi sun yi nisa a jejin a bayansu kuwa ana biye da su ana neman su ko ta halin kaga gari ya ya mutse, ya rasa rayuka da dama wasu kuma ana an musu rauni cikin ikon Allah har suka yi nisa da garin ba a samu kama su ba har lokacin humrat ta farka ba a nan shu'uma ta sauke sarki da ke goye a bayanta ta ɗaɗɗaure shi da igiya fuskar shi zina-zina ba karamin duka ya sha a wurinta ba yayin da suka fafata shi da ita a cikin gida har Allah ya sa ta ci karfin shi da dabaru Ba ta lura da raunin da ya mata ba sai da suka tsaya aka samu wani rafi suka sha ruwa bayan sun huta Ramla ta zo gaban sarki ta tsaya ta sa kafa ta kai masa duka sai da ya ya farfado daga suman da ya a hankali ya bude ido ya kalle ta ya ƙara duba da kyau ya dubi ashraf nan ya gane su waye? ya yunkura zai tashi amma babu dama saboda ɗauri da ya sha buɗe bakin ramlar ke da wuya ta ce sarki murtu sarki mutu yau ramlar ce yar gidan alhaji isham kuka kashe mini iyayena a lokacin da nake tsananin buƙatar su ta nuna shi'uma da hannunta ta ce wannan kuma shi'uma kenan yar gidan amininka amma saboda kwaɗayin abin duniya ka ba da goyon baya aka kashe mata uba ka mai da ita marainiya wannan kuma shine ashraf wadda ka kulla soyayyarsa da yarka ba don komai ba sai don ka cimma wata wani fataka saboda kawai ka kwace sarautar mahaifin shi saboda ya bar maka to a yau mu da kanmu za mu ɗauki fansa a kanka mun zo ɗaukar fansa ne a gare ka kuma ni da kaina zan kashe ka daga wuƙa ta yi sama za ta soka mishi Umma ta ɗaga mata hannu ta Ramlat kafin ki kashe shi ina so na ƙara masa tabo a zuciya kamar yadda ka kashe mini mijina a kan kwaɗayin sarauta yau da hannuna na kashe matarka lubuna dama na faɗa maka komai daren daɗewa za ka ƙare a wulaƙance kuma ga shi ka gani da idanka Ɗaga kafa ta ta kai masa shuri a fuska ta ce na rantse na tsane ka murto bude bakin sa ya ce kada ku kashe ni na tuba kuma na yi nadama dama jin maganarsa wani haushi yake karawa ramlar kafin ya rufe baki kawai ta daba mai wuka a kafan zuciya take ta sake dagowa ta daba masa a ciki har sau uku sai da kawai ya kasa motsi dajin ya amsa saboda karan ihunsa shi ya tada humrar ta farfado da sauri ashraf ya rufe mata ido don kar ta ga abin da ke faruwa ta sake soma nan fa suka bar gawan gawansa ramla cike da farin ciki da ya mamaye mata zuciyarta yau burinta ya cika ta tsallake ta haye bayan ta yi tsalle ta haye bayan shuma ashirab ya goya ta humrat suka nufi wani ƙauye a nan da suke nan suka samu ɓangaren zama aka tarbe su hannu biyu tare da basu masauki suka zauna a cikin kwanciyar hankali kwanaki biyu da hutawansu humrat ta samu lafiya ba abin da suka rasa na rayuwa a cikin ƙauyen nan ramlet kuwa sai ƙara girma take bayan wasu watanni suka haɗu dukansu su duka a gida suna hira cike da zolayar juna umma ta ɗauko zancen aure ta ce ma'ashir bai je ya nemi budurwa kyakkyawa mai son shi a cikin ƙauye ya zo a ɗaura mai aure da ita cikin tsokana ramlar ta ce abu mai sauƙi Gamu da kyakkyawan budurwa a cikin gida kawai umma ke haɗa shi da antishi umma tana magana da dariya A ya Bita da gudu ta je bayan umma ta buya ya ce yau ba mai raba ni da ke tun da kin ce tsokanar ki ta yi yawa umma ta ce a'a babu abin da zan ce gaskiya ta faɗa bari ma ka je nan zuwa jibi zan samu ku rana don haka ku je ku yi ta shan soyayyar ku Allah sarki yar tsintuwa kenan littafi na biyu babi na biyu kuma babi na ƙarshe cikin littafi na ƙarshe dariya humar ta yi mai haɗe da gwalo ta fisgo mayafin shi'uma ta zo ta lauya mai a fiska, ya bi ta da gudu haka suka yi ta yi suna ta tsokanar shi shi da Shu'uma. wasa-wasa dai maganar wasa ta zama gaskiya aka kulla soyayya inda har sai da ta kai su ga aure tsakanin ashraf da shi'uma ku zo ku ga yadda ake soyayya ramlat kuwa ta fi kowa farin ciki ta zama kamar yar lele kowa ƙaunar ta yake yarinya ce mai kyau ta zama tamkar yarinyar ashraf da shu'uma ramlar kenan haka rayuwarsa ta ci gaba da tafiya allah sarki a can kuma ƙauyen gurma bayan komai ya lafa duk wata ƙura ta wuce masarauta ta koma kamar sabuwa yanzu haka dai haiba ita ce take rige da masarautar gari mulki yana ta ya sa ta manta da rayuwar da suke yi komai ya dawo cikin kwanciyar hankali kamar bai taɓa faruwa ba hausawa suka ce laifin daɗi ƙarewa dama ce muku ne ɗan takaitaccen labari ne saboda wasu dalilai na shiryo muku shi to anan nake cewa bisalam alhamdulillah godiya ga Allah maɗaukakin sarki wadda ya nuna mini wannan lokaci da na kammala wannan ɗan takaitaccen labari littafi mai suna yar tsinjuwa na gode wa Allah da ya ban iko da dama na kammala wannan dan littafi na bisa baiwar da ya min ba tare da na biya sa ba haka zalika kuma wannan ɗan littafi sadaukarwa ne ga duk wasu masoya na. Allah ya bar mu tare ya kuma bar zumunci ya kuma kare mu daga sharrin masu sharri amin sun ma'amin alhamdulillah ina ƙara miƙa godiya a gare ku membobin group ɗinmu to shi kenan ya zama dole a gare ni na ƙara jinjina muku na gaishe ku kuma ya zama dole na ambace ku Abdulrakib tare da abdurrahim to shi kenan Allah ya kare mu daga shirin masu shirri haka zalika kuma zan ƙara jinjina a gare ku masoya na gode ku ci gaba da kasancewa tare da ni mai nishaɗantar da ku ke cewa a huta lafiya sai mun haɗu a littafi na gaba haka zalika kuma Domin samun littattafai na kai tsaye za ku iya samun shi har inda kuke kai tsaye ga masu amfani da wayoyi manya kuma za ku ji cikakken bayanin yadda za ku yi domin samun kai tsaye har inda kuke. Haka zalika za ka samu a wuri mafi kusa da kai. Daga ƙarshe kuma ina mai yi muku bankwana akan duk wadda na yi wa ba daidai ba, namiji ko mace, to don Allah ya yi haƙuri ya yafe min. a nan nake cewa sai mun haɗu a littafi na gaba wato wato littafin misba misbahu misba labari ne da ya zo shi ma da nashi salon na daban wadda shahararriyar marubucin nan wato sa'adatu waziri gombe ta rubuto mana shi ni ko mai nishadantar da ku kullum da koyaushe na karanto muku shi nake cewa ku dai ku nemi littafin misbah tare da abokin fitar nashi wato tare da abokin fitar nata abokin fitar nasa wato nisful hayat waɗannan labarai biyu da yardan Allah tare za su zo muku ba tare da kuma ɓata lokaci ba sai dai kawance ku nema ku sha labari misbah da kuma nisful hayat ba tare da ɓata lokaci ba suna nan tafi a gare ku ku dai ku nema kawai